baki mai yanka wuya. Kasar jamhuriyar Nijar ta sami yabo da jinjina akan yadda ta gudanar da babban zaben kasar na bana. Wasu gwamnonin Najeriya sun soma bayyana fushinsu a kan taɓarɓarewar tsaro. A wannan sha'anin tsaro gwamnati ta da kuma shugaba Buhari ya kasa ɗaukin matakin da ya kamata ya ɗauka. Jama'a Assalamu alaikum. Yanzu haka ana ci gaba da dakon sakamakon zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin ƙasar jamhuriyar Nijar. Bayan da 'yan ƙasar suka jefa ƙuri'a a babban zaben ƙasar na shekarar nan ta 2020 a ranar Lahadin da ta gabata. Duk da yake an yi hasashen samun rigingimu a zaben kamar yadda aka al'adanta a ƙasashen Afirka. zaben na jamhuriyar Nijar ya sami yabo da jinjina musamman daga gwamnatoci da masu sa ido na kasashen waje. Tuni da gwamnatin Amurka ta bayyana gamsuwa da yadda zaben na shugaban ƙasa ya gudana. Duk kuwa da cewa ta bayyana wasu kurakurai da aka samu a zaben ƙananan hukumomi da ya gabata. Idi Bara'u shi ne jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Yamai. ne kuma ya bayyana matsayar ta gwamnatin ta ƙasar Amurka a kan zaben. ofishin jikadancin amurka a birnin yamai a niger na isar da sahihiyar godiya da jinjina ma al'ummomin niger game da gudanar da incinsu na zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki a ranar lahadi 27 ga wannan wata na disamba mun lura da cewa an tabbatar da ƙara ingancin zaɓen idan aka kwatanta da abin da ya wakana wato zaɓen kansaloli da aka yi a baya a wannan karo an samu ci gaba ta fannin kai ma'aikata da kayan aiki a lokaci kuma a mazaɓu daban-daban ita kanta tawagar ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yankin yammacin afirka ta ecowas da ta sa ido a kan zaben a ƙarƙashin jagorancin tsohon mataimakin shugaban najeriya muhammad nama disambo ta nuna gamsuwarta yayin da ƙungiyar ƙasashen yankin sahel ta sensat ta ce kwata-kwata zaben ya bambanta da yadda yake a wasu ƙasashe musamman Najeriya. Tsohon ministan Najeriya sanata Lawal Ganaguba shine ya jagoranci kungiyar ta Sansar a zaben. Babban abin da ya bani sha'awa game da yadda aka kaddamar da zaɓe shine ba takura a kowa ba, 'yan ƙasa ba hana su fita daga gidajensu ba, masu kantuna da shaguna masu neman abincinsu ba hana su neman abinci ba ba hana motoci yawo ba kowa ya ci gaba da abin da yake eh, yi amma bisa sharaɗi bisa ƙa'ida a kan cewa ya je ya ƙada ƙuri'an shi ka je ka ƙada ƙuri'anka ka ci gaba da neman abincinka ka ci gaba da sana'anka to wannan ya faranta min rai kwarai da gaske wannan abu abun kwaikwayo ne wannan da ya kamata yi no kowane ƙasa yi no ta dinga ta kwaikwayi eh, irin wannan abu saboda zaɓe ba yaƙi ba ne eh, bai kamata a sa jami'an tsaro da makamai a ko'ina suna hana mutane fitowa ko kuma suna hana mutane sukuni ba daidai ba ne Idan muka koma Najeriya kuma wasu gwamnonin jihohi na ci gaba da bayyana damuwa akan taɓarɓarewar sha'anin tsaro musamman a yankin arewacin ƙasar. Duk da cewa yana ɗaya daga cikin alƙawuran da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya yi a lokacin yakin neman zaɓe. A wannan gwamnati tarayya ta gaza. A wannan sha'anin tsaro gwamnati tarayya ta gaza. Kuma shugaba Buhari ya kasa ɗaukin matakin da ya kamata ya ɗauka. Mafita ina kira gare shi a matsayin shi na shugaba wanda talakawa musamman masu rauni suka je suka zaɓe shi a matsayin shugaba ya yi Allah ya tsaya ya aike shi ya saurari mutane ya ɗauki matakan da mutane ke gaya mishi na cewa su ne daidai da za su kawo gyarawa da inganta tsaro a cikin wannan ƙasa ta Gwamna Aminu Waziri Tambuwal na jihar Sokoto kenan. Ɗaya daga cikin jihohin da ke fuskantar matsalar 'yan bindiga masu kai hare-hare da satar jama'a domin karɓar kuɗin fansa. yake bayyana matsayarsa akan yadda gwamnatin tarayya take fuskantar lamarin a yayin da manazarta suke cewa yaƙi da matsalar tsaro haƙƙi ne da ya rataya a kan kowa da kowa musamman shugabanni daga dukkan matakan gwamnati gwamnatin bol ya yi korafin cewa gwamnatin tarayya tana rawar gaban kanta ne a sha'anin ƙalubalen tsaro ba tare da tuntuɓa ko karɓar shawarwari daga gwamnonin jihohin da lamarin ya shafa ba gwamnoni iyaka mu ba da shawara mu ba da shawara mun je mun zauna gaba dukkan shi da sai ɗaya biyu da ba samu zuwa ba bisa ga uzuri wanda gwamnati bai samu zuwa ba mataimakin sa ya zo saboda haka wannan jiha an wakilce ta a gaban shugaban kasa mun zauna an yi maganganun nan kamar yadda ce jami'an tsaron nan shugabannin su muna zauna da su lokaci lokaci muna yi wannan maganganun wasu suna faɗa a jarida kusan kowa a Najeriya ya faɗi ra'ayin shi akan waɗannan abubuwan da ke faruwa a Najeriya ba abu ne mai wahala san menene matsala ba an san matsala ba To sai dai duk da haka gwamnan ya ce sun yi ta bada shawarwari akan yadda ya kamata a tunkari lamarin. To amma kuma da alama shawarwarin nasu ba su sami karbuwa ba. Mun yi ta zama da shugaban kasa mai girma shugaban kasa muna ba shi shawarwari kuma ni kaina mun zauna na ba shi shawarwari kuma da su kansu shugabannin jami'an tsaro na wannan kasa a lokacin da Sokoto na cewa akwai bukatar na farko dai a sake salo na yadda ake wannan yakin da kuma yadda ake kokarin dawo da tsaro a cikin najeriya na biyu waɗanda ke aiki yanzu a sake ƙara ba su tarbiyyanta ta aiki don aiki matakan da suke ɗauka ba sa biyan bukata wanda ya nuna cewa akwai abin da ba sa yi wanda ya kamata a ci suna yi na uku albashinsu da haƙoƙinsu a tabbatar da kai gari su a kankari amma yanayin da wasu suke zuwa har a wuce wata wata ya ƙara kwana biyar kwana goma jami'in tsaro bai da albashi ba daidai ba ne ko kuma jami'in tsaro yana fagen fama abin za a bashi kuɗin cin abincinsa ba su kai gare shi ba na hudu kayan aikin da suke aiki da su a samu musu na zamani wanda suka fi karfin na abokan gaba kuma sun san su na biyar a yi amfani da kimiyya ta zamani ta yadda yau in ana son a gan mu da ni da ku a nan daga amurka ana iya ganin mu to me yasa muka mu ba za mu iya amfani da wannan na'urorin in yau wani dan ta'adda ya dauki mutum yanzu an san yadda za a yi a gan shi a bishi a kama shi ba ta kai ga a ce har irin wani lokaci a nan birnin abuja an ce an biya kuɗin fansa da bitcoin bitcoin wanda kuɗi ne wanda ya zama ba zai yi a biya shi ba ta na'ura ake biyan shi to idan an kawo na'urori an ba ma'aikatan jami'an tsaro za su yi amfani da shi a kai ƙarshen wannan matsala kamar yadda ambata abu na shida a tabbatar da cewa an zaɓulo masu kishin ƙasa waɗanda za su zo su asa su aikin nan jami'an tsaro sun karanta sun karanta kowa ya sani menene wahalar ɗaukar ma'aikaci wanda ke da sha'awa a sashi ya zama jami'in tsaro ni ba ta ba ba sai ka je america ka sayo shi ba shi kan shi dan kasa ne yana nan ya ce ya yadda yana so a bashi aikin nan misali a jihar borno gwamna ya fito kuma mun sani ya yi ta kira na cewa a ɗauki 'yan jihar borno aikin soja aikin ɗan sanda aikin civil defense su zo su kare al'ummarsu me ye wahala a ciki a ɗauke su a basu tarbiyya sannan na bakwai akwai sojoji da yawa waɗanda aka yi ritaya har yanzu suna da ƙarfi akwai 'yan sanda waɗanda aka yi wa ritaya. akwai sss akwai yan civil defense wanda sun yi ritaya amma suna da karfi kuma za su iya su yi aiki kuma mun san dama ko wuta musamman soja sukan sa hannu cewa idan ta ɓaci za a dawo da kai ka dawo ka sa kaki ka je ka ci gaba da aiki me zai hana da su tun daga karancin waɗannan matakan guda bakwai tare da kuma ba da haɗin kai tsakanin jami'an tsaron da shugabanni da talakawa na samun bayanai takwas ɗin nan idan aka ɗauke su waɗannan matakan aka haɗa kai da al'umma to ina kyautu za a kai ƙarshe musamman idan muka sa Allah gaba muka ƙara roƙon shi A nan za mu dasa aya saboda karancin lokaci, sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan badakala. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Lalo da Suleiman Muni Barma. Hiro Dodo ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.